بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين بعد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراب منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا عليكم إذا سلمتم ما آتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للعالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2010 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na 22 kuma muna cikin ajiya mun tsaya karshen aya 234 da uku yau kuma za mu tashi kan aya ta 134 inda ubangiji ta ala ke cewa wallazina yatawaffawna minkum والذين يتوفون منكم أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أدلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير وبنجي تعالاتي والذين يتوفون منكم ولن تذكر رسوا دقاتكم wa yadharuna azwajan suke barin mataye ya tarabbasna bi usihinna za su saurara da kawunan su ba za su yi aure ba arba'ata ashhurin wa azwa wata hudu da kwana goma kafin su yi aure fa iza balagna ajalahunna idan lokaci bayan wata hudu da kwana goma fala junaha alaikum babu laifi akan ku ko ku kyale su fi ma fa'alna fi anfusihinna cikin abun da suka aikata mun sani a shari'a na ado wato da kwalliya da kuma ainihin fita wallahu bima taduna khabir Allah ta'ala ya kuke aikatawa anan ubangiji ta'ala yana fadan iddan matar da mijin tasbiyar wato za ta yi wata hudu da kwana goma kuma wannan sawa'un ya ya tare da ita ko bai tare da ita ba wato al-madkhulu biha wa ghayr al biha sawa'un tana al'ada ko kuma ba ta yin al'ada a can baya wajen bayanin matar da aka sake muka ce za ta yi jini uku ne idan ba ta jinin kuma saboda tsufa ko yarinta za ta yi wata uku idan kuma ba tare da ita ba ma kwata-kwata mijin bai sadu da ita ba to babu ma idda a idan wani dalili ne ya sa jini bai zo mata ba za ta jira wata tara in an gaba alamar ciki sai ta yi idda da wata wato shekara ɗaya kenan to a nan dukkanin wa'annan matan gaba daya na goma da su wata hudu da kwana goma shi ne idan sai dai matan da take al'ada kuma ta ga al'adan ta ko sau ɗaya ba kuma an saba duk wata tana ganin al'ada to abin ya ko ciki bai shi bai to sai a jira ko da sau ɗaya ne yi al'ada domin a cire shakka kafin ta aure saboda haka matan gaba ɗayan su wata hudu da kwana wato goma da su yi in banda mace mai ciki kawai an tambayi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu dangane da matar da mijinta ya rasu bai da ita ba an daura aure ba a tare ba sai rasu kuma bai gaya mata ga sadakin da ba da ya faɗi sadaki kaga da sai a ce ta ci sadaki to bai ga sadakin ba an daura aure ko ne aure da ake ce masa nikahu tafwid wanda zamu karanta shi a can gaba an daura aure ba a faɗi sadaki ba sai daga baya za a faɗa ya halatta amma dai ba an yi akwai sadakin ba a gama yanke shawara nawa za a bayar ba sai aka yi irin wannan auren an aurar da ita an ba da sadaki nan kawai shikenan sai mijin ya rasu kafin a tare an abin nan ba a faɗi sadaki ba sai mijin ya rasu wannan ya faru ko bara ne a gombe wani ya yi aure daga komo an kai auren gombe shikenan an watsa sai dauki surkunayensa zai mai da su gida a hanya ya asidin ya rasu da shi da wasu daga cikin surkunayensa gaba daya kaga wannan yayi aure kuma ba a tare ba kenan to Abdullahi bin Mas'ud an ka masa wannan matsalan aje a dawo aje a dawo wai menene hukuncin wannan matan akwai idda a kanta shin za ta ci gado tun mijin ya rasu ba tare da wato sun sadu ba kuma akwai sadaki tun da ba a faɗi sadaki shine Abdullahi bin Mas'ud yace aqulu fiha bi ra'ayi wa in yakun min Allah wa in yakun khata'an fa minni wa min ash-shaytani wallahu wa rasuluhu bari'an ko min yace zan faɗi ra'ayina wato zan yi ijtihadi kenan idan nayi dai daga Allah ne idan kuma nayi kuskure to daga shaytan ne Allah da babu ruwansa da wannan to ijtihadi kuma ya halarta ga wanda matsayinsa ya kai yayi me yayi ijtihadi babban malami ne ga tsoron Allah tare da shi ga ilimi mai zurfi ya rasa aya hadisi duk ya laluba babu a iya iliminsa kuma ilimin sa yana tewa, to zai iya ijtihadi ya bada wani hukunci in ya dace haka hukunta da biyu ladan ijtihadin sa da dacewansa idan kuma yayi kuskure to hukuncin ba haka yake ba kada kuma za a gafarta masa kuskuren a bashi lada daya na kokarin da idan ya gano hukuncin Allah subhanahu wataala wato zai iya hatan da can sai fidda hukunci amma babu dalili kake to wannan sahabbai suna yi wani lokacin mutum yayi kuskure wani lokacin bai zai yi ba manzala sa sama da ya tura Mu'az bin Jabal zuwa yaman yace idan ka je kan da me zaka yi hukunci sai ce bi kitabillah zan yi da alqur'ani ne yace in baka samu hukunci a Qur'ani ba fa yace bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zan yi aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in baka samu a sunna ba fa yace kafi ra'ayi wala abi zan yi ijtihadi in fitar da hukuncin da ra'ayina ba tare da na to kaga tun da aka ce ijtihadi ba haka kawai abin da ya zo maka a kwakwalwanka za ka faɗa ba za ka ta bincikan qur'ani da hadisi ko ne hukunci ne kama da irin wannan har ka gano wannan hukuncin a ijtihadin ka idan matsayinka ya kai kai wannan ba kowa ne yake yi ba sai manzon sa ya ce alhamdulillahi allazi baqa rasulillahi bima yurdillahi wa rasuluhu wa rasuluhu na gode wa Allah da ya datar da dan aikin manzon Allah ga abin da yake yardar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi isnadi ne amma bai sun karbe shi kuma ibnu al-dubbar yace shuhratuhu tughni anil isnad fi basi anil basi fi shahara shaharan sai ma da zai ma kawo ma kawai ka bincika isnadin sai ya inganta bai inganta ba saboda talaqal umma bil qabul mutane sun karbi wato ainihin wannan wannan hadisi to amma wani yakan yi ijtihad wani manzala sallama an fita an yi tafiya sai wani kansa ya fashe wato kansa ya rotse to kama shi sai tambaya yaya zan iya yin taimama ko dole sai kuma sai na yi wankan janaba sai wani ijtihad ya ce masa dole sai kai wankan janaba sai ne ruwa ya fara a kansa sai ya fadi ya mutu sai aka je aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai gashi gashi ai fatawa aka ce ba daman taimama kai wanka so da shi iya abun da ya sani kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi kushi akan wannan yace qataluhu qatalahumullah wa alla sa'alu lahu inma dawa'u ilayhi su'al sun kashe shi Allah ya kashe su za su tambaya ma in ba su sani ba magani yake shine tambaya to kaga wannan an yi kuskure a wannan ijtihadi a sai mai janaba yana taimama manzon Allah ce za a iya taimama amma rubinu yasir da janaba ta kama shi kuma babu ruwa maimakon ya taimama yadda aka saba a shafi fiska da hannu sai dai dinga birgima a ƙasa ya dinga birgima yadda jaki yake wanka tun da yin alwala ne za ka shafi fiska da hannu wannan kuma ai wanka ne ya kama ka wanka kuma duka jiki ake me ake wankewa sai ne da kawai zai to kawai ka kai ta birgima cikin ƙasa kawai ya ta birgima sai zai samu manzala sa sama ya ga masa yace shi fa ga ne dai manzala ya ce a ba haka bane inda ma ka an fiye dai ka, haka za wa haka. manzo ya ishe ka aika dan dafa kasa yace ya ishe ka dafa kasa sai ka shafi ka da hannayen kamar yadda ake taimama in baka samu ruwan alwala ba ka ake idan baka samu wankan da nawa ba don ubangiji ta sai da bayanin alwala ya bayanin wankan da nawa kuma yace idan baku samu ruwa ba to ku je ku taimama to kaga wannan shi ake cewa ijtihadi to abdullahi bin mas'ud yace wannan ijtihadi na ne in daidai ne daga Allah ne in kuma kuskure ne to daga shaytan ne ba ruwan Allah da manzon Allah da wannan ijtihadin da ne yace to ga ijtihadi da nan farko ta ci sadaki cikakke idan an riga an faɗi sadaki a wata riwayan laha mithlu laha sadaqul misli da wa kasa wala shak za a duba tunda dama bai faɗi nawa ne sadakin ba za a duba kamar ta innan nawa ya kamata a yi sadakin ta misali yayunta nawa nawa aka yi sadakin su miliyan ɗaya ne ko miliyan goma goma ko dubu talatin ko dubu hamsin gwargwadon matsayinta sai a bata irin wannan sadaki da ayyan gidansu kaza ake yin sadaki sai to za ta ci wannan sadaki mijin ya rasu amma za a cire a cikin dukiyar da ya bari sannan kuma yace za ta yi idda wato iddan wafati wata hudu da kwana goma kafin ta yi aure duk da mijin bai sadu da ita ba domin almautu kal dukhul ai mutuwan ne hane sadu da ita sannan kuma tana da gado abubuwa nawa kenan uku tana da sadaki za ta yi takaba sannan kuma tana da tana da gado yace to ni wannan shine abin da ijtihadi na ya bani amma bani da wani nasi sai maqal bin sinan al-ajdai sai tashi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa babihi fi barwa binti washi yace ai yanda kai hukuncin nan duk kunni na yadda manzo Allah sasuma yayi wa barwa bintu washi da mijinta ya rasu bai sadu da ita ba ya mata hukunci irin wannan yace tana da sadaki sannan kuma wato ainihin za ta ci gado sannan kuma za ta yi idda wato za ta yi kenan wato ta kaba sai abdullahi bin mas'ud ya farin ciki farin ciki mai tsanani saboda ijtihadin sa ya dace da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga manyan sahabbai kenan to kaga ijtihadi kenan ba kame kame bane ba wai ka faɗa ra'ayinka bane kawai kuma sai matsayinka ya kai ka yi shi kafin wato ainihin ka yi shi wani za ka samu ilimin sa bai wuce cikin cokali ba wai duk abin da bai samu ba sai ijtihadi ga ayoyin alkur'ani sun yi magana kan abun ga hadisin manzala su sama ga maganganun malamai mujtahidai a cikin littattafan fiqh sun ba da hukuncin kai kuma ka zo za ka yi ijtihadin ka to ijtihadin me za ka yi ai la ijtihad ma nas in akwai nasi ba a ne ba ijtihadi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzala sama ya irin wannan hukunci a wata riwaya mutane da yawa ne ma da kabilan ashja ne suka tashi suka ce ai suna nan manzala su suna yi wa barwa bin tuwashi wato ainihin irin wannan hukunci wannan hadisi Abu Dawud da Rotoy da Tirmidhi da Nasa'i kuma hadisi ne wanda yake ingantacce Idan muhallu shahid dai, kowace mata ta shiga cikin wannan ayar da take magana in mijinta ya rasu ba za ta aure ba sai wata hudu da kwana goma sawawun an tare da ita ko ba a tare da ita ba da jini take eh, take idda ko da kun ko da abun nan da watanni take idda sai dai mace mai ciki ita bata shiga ba saboda ubangiji ta alace wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun masu ciki iddan su shine su me su sauke cikin su gaba daya to wannan ayan zahirin ta tana magana ne akan saki suratul talaq tana magana akan saki to shin ita ma matan da mijin ta rasu tana da ciki in ta haihu ta fita daga takaba ko kuma ana maganan masu ciki ne kawai abin nan wayanda aka sake ne kawai wasu malaman suka ce haka ne tun zamanin sahabbai amma sayyidina ali da abdullahi bin abbas suka ce ta li abadil ajalai a wancan lokaci suka ce a'a za a duba a ga wanne ne yafi tsawo idan an batta da cikin wata uku misali kaga wata shida ya rage mata to ko ta yi wata hudu da kwana goma bata gama iddan ta ba a sai ta haihu in kuma an bata da cikin wata takwas sai sai wata ɗaya misali sai ta haihu don saura mata wata uku da kwana goma kafin ta fita ta kaba sannan ne za ta yi aure to ana nan ana ta bugawa akan wannan matsalan sai aka samu hadisin subai'atul aslamiyya wanda bukari da muslim ya ruwaito suka ruwaito sai ya riba wannan rigiman a sai mace mai ciki kan tana haihuwa ko a ran namijin ta ya rasu ne shikenan ta gama ainihin wato takabanta subayatul aslamiya tace lokacin da mijin ta ya rasu shine sa'ad bin khawla tana da ciki bai dade ba kawai sai ta haihu wato bayan mijinta ya rasu da yan dirare a wasu akwai ruwa da ta zo kwana arba'in akwai ruwa kuma da ta zo yan dirare kawai saboda haka da tabba da ta tsarki daga jininta na na nifasi wato na haihuwa jinin biki kawai sai ta ta canta da adonta ta yi kulliyanta tana jiran bazawari ko ya zo ko in ya zo ya yi masa ya aure ta so da haka ka san mace mai ta kaba ba ta yin ado kamar yadda zamu faɗa a can gaba kawai sai ta yi ado ita kawai tana jiran wani ya ganta ne ce yana son ta aure ta kuma ba ta yi wata huɗu da kwana goma ba ta dai haihu to shikenan Abu Sanabil sai zo ya same ta wani mutum ya ce masa Abu Sanabil binu ba sunan sa kenan sai zo ya same ta sai ce ah me kike nufi ne naga kin yi ado wataƙila kina son ki aure ko ta ce eh yace wallahi ba za ki aure ba sai kin wata hudu da kwana goma ai ga qur'ani ya bada wallazina tawfuna minku shine zahirin qur'ani yace ba wani auren da zaki sai kin wata hudu da kwana goma ga kin yi kulliya kenan kina son wani bazawari ya ganke sai ina son ki shikenan sai ta tattara kayan da sai ta mayar a cikin akwati sai ta koma ainihin tubabin da take sawa lokacin da take ainihin ta gaba sai ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi ni na haihu kuma ni a tunani na na gama ainihin ta gaba na yi adona amma abu sanabi bin ba a kaka sai zuwa ce mini ai dole na wata kusa da kwana goma yaya al'amari yake ta ce sai manzala ta suna ya bani fatawa in ina so yanzu haka zan yi aure tun da na riga na haihu sai umarci ni da na yi aure in na ga hakan din wato shi nake so to kaga wannan sai riba rigiman kenan a sai mace idan ta haihu ta riga ta gama ta gabanta ko da yau minin ta yi rasu gobe ta haihu ko da safe da su ta haihu da rana ko da yamma shikenan ko a yanzu za ta iya ne za ta iya wato ainihin daura aure wannan hadisin shi ya riba wannan rigima to amma Abdullahi bin Abbas da su sai na Ali daga baya kuma an ce sun bar wannan fatawa ta farko din kuma daga baya dai kusan malamai sun yi ittifaki cewa mace mai ciki idan ta haihu kawai shikenan wato ainihin ta ta gama ainihin takabanta to akwai wani abu da ake ce masa idadi wato wata hudu da kwana goma shine iddanta kuma shine ihdalin idalin da Hausa na cewa ta kaba wato shine rashin ado kuma sannan mace kada ta fita daga gidan mijinta har sai wani abu na lalura ne zai sa ta fita kuma wata hudu da kwana goma gaba daya saboda hadisin Bukhari da Muslim na Ummu Adiya Ummu Adiya tace manzala sa sama ya ce لا تهد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة mace ba ta yin takaba ga wani mamaci sama da kwana uku sai dai in mijinta ne wata hudu da kwana goma wato in babanta ya rasu za ta iya ta zauna a gida ba inda za ta je kuma ba za ta yi ado ba ko yayanta ko wani dan uwanta ko babbanta ko jatumarta amma ba za ta wuce kwana uku ba daga kwana uku ta yi ado ya isa ka amma in mijinta ne kuma wata hudu da kwana goma sai ta yi juyayin haka saboda haƙƙin miji akan mata wata hudu da kwana goma to amma manzala kuma sai ya sa musu dokoki shine ma'anan takaba din kenan yace wala talbasu sauban masbugan illa sauba hasmi ba za ta sanya wani tufafi ba wanda aka rina shi sai dai tufafin hasbu wani tufafi ne na yaman shi na rini ne amma ba mai ado ne sosai ba za ta iya sawa kenan duk wani tufafin da aka masa kwalliya da yawa ko tufafi na ado ba za ta saki ba za ta nemi wani dan adambanta wanda ba na zuwa unguwa ba ba na zuwa gidan biki ba ba ne wa miji kulliya ba shi za ta dinga sawa zuwa waɗannan wato ainihin lokuta ne sannan manzo Allah ya ce wala tahtahilu wala tamassu iban illa idza tahura nubzatan min qustin aw asfari ba za ta sa kwalli ba don kwalli shi ma ado ne ba za ta sa turare ba sai dai ta zama dan turare dan kadan idan ta yi sarki daga haidanta na wani nau'in turare da ake masa kufin ko asfarun ka sa a farjinta saboda doyin da zai dinga tashi mata wato wani nau'i ne na turare wanda ake ce masa turaren sarki sai dai wannan kawai a riwayan nisa'i ruwan abi dawud da Nisa'i wala taqtabi ba za ta yi lalle ba don shi ma lalle ado ne kwalliya ne a riwayan Nisa'i wala tamtashi ba za ta tsefe kanta ma'ana ba za ta yi shampo ba ta ce ba ta yi kitso ba za ta gyara gashin ta irin yadda ake yin shampo wato duk wani abu na kwalliya ko na ado an hana mace mai takaba ta yi shi wannan mijin ta rasu hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim ummu salma radiyallahu anha tace wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi inna ibnati tuwfiya tuwfiya anha zawjuha wa qad ishtakat ainaha naftahiluha wato tace ya rasulullahi ya ta mijinta ya rasu kuma idon ta yana ciwo yanzu za mu iya sa mata kwalli manzo Allah sa sama yace la bara a sa ba ta sake maimaitawa mijinta ne ya rasu kuma idon ta na ciwo za a sa mata kwalli manzo Allah yace ba za a sa ba ta sake cewa idon ta ne ba yake ciwo manzo Allah yace ba za a sa to bayan na uku ne sai manzo Allah suma ya ce? ai da wato sun kun kasance innama hiya arba'atu ashhurun wa ashara wa kad kanat ida kunna fil jahiliyyati tarmi bil ba'rati ala ra'sil hawd manzo Allah sama ya ce kwana nawa ne kwata kwata wata hudu ne da kwana goma da ɗayan ku a zamanin jahiliya in mijin ta ya rasu tana jefa kashin raƙumi ne a ƙarshen shekara ta ɗauki kashin raƙumi sai ta jefa a ƙarshen shekara ma'anar wannan shekara take tana ta kaba shekara shine aka tambayi kumai cewa Humayd ya tambayi Zainab yace me ake nufi da tana jefa kashin raƙumi a ƙarshen shekara tace mace ta kasance a zamanin jahiliya idan mijinta ya rasu tana shiga wani dan bukka ne dan karamin daki ake mata ba za ta shiga cikin jama'a ba sai dan mata dan bukkanta a gefe haka kuma walabisa sharra thiyabiha za ta tuba tufafinta da ya fi sharri wato lalataccen tufafi wanda duk wanne lalacewa shine za ta sa sannan za ta zauna bara babu turare babu komai har sai ta shekar guda tana zaune haka a cikin tana takuri a dan bukka? babu wa'annan dokokin nan duk suna kanta shekara guda sannan idan shekaran yayi da a zo mata da wata dabba ko jaki ko akuya ko wani tsuntsu sai ta dinga goga jikinta da wani abu na wannan dabba ne kamar ta dauki kunnen dabban tana gogawa a jikinta in tsuntsu ne ta dinga mutsuka shi a jikinta har tsuntsu ma ya mutu idan akuya ne haka haka suka dora wa kansu a zamanin jahiliya tace kai zai yi wuya ta dinga gogawa jikinta wannan dabban dabban bata mutu ba kaga ita ma ta sha wahala kenan tunda har ta kashe wannan wato ainihin dabba to sannan bayan nan sai ta sake dawowa sai a bata ainihin kashin rakumi sai ta jifa shekaran ya kare kenan ta wurga shi kenan ta fita daga me wato daga al'ada to mata suna abin nan daga takaba mata suna tambaya waya ake fita takaba in dai irin na musulunci ne kina yin wata hudu da kwana goma kawai kin fita ki je ki wanka ki a don kawai babu wani abin da zake kuma amma in irin na jahiliya ne to suna daukan kashin rakumi sai su jefa yanzu mata suna son su kirkiro wa kansu wani abu ne wai idan ba wani abu ba gani take kamar bata fita daga me ba daga ainihin ta kaban ba ma gaba ai gari na wayewa kwanan sun cika kawai shikenan kin fita kin ga dama ki je ki wanka ki adon ki shikenan ke abubuwan da aka hana ki na dokoki na kulli da kulliya da waye da sa kaya masu tsada duk yanzu ya halatta shine ma'anan kin fita daga wato ainihin ta kama aka tambayi ma daga nan kuma sai ta dawo ta ci gaba da wato kwalliyanta kamar yadda ta saba aka tambayi ma malik menene ma'anan taftaddu bihi yace shine an tamsaha bihi jidda ta dauki dabba ba in ba jahiliya ba dabba ka dinga goga jikinka da ita ka dinga gogawa ko da kunnen ko da bindin ko da kafan ko da kan har dabban ta mutu wai shikenan wai wai ta fita daga takawa sai ta dauki kashin rabu kuma sai ta jefa to musulunci duk bai da wannan saboda haka watannin na ko wata hudu da kwana goma na cika kawai shikenan ta je ta wanka ta kwalliya kawai shikenan ta fita daga wato ainihin ta kaba wannan hadisin bukhari ya rawaito shi akwai hadisi a musnad na imam ahmad da ashabu sunan wato abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah daga rufai'a bintu malik tace mijinta ya fita neman bayansa sun bata a sai sun gudu ne sai ya same su sai suka haɗa kai suka kashe shi wanda suka kashe shi sai ta zo ta samu manzo Allah ta sama ta ce ya rasulullahi ina son in koma gidan iyayena mijina ya rasu kuma bai bar mini wani gida da ya mallaka ba bai da gidan da ya mallaka kila haya yake kuma babu abinci yanzu ina son in koma gidan iyayena zan iya komawa kun san nake muku takaba kar ayi ado kuma kada a fita sai da lura daga gidan miji din wato gidan da mijin ke rasu ya bari to maganan ado ga dalilan sa to sai kuma maganan fita sai ta ce mijin bai bar mini gida ba wato bai da gida na sana kansa sannan kuma babu abinci yanzu zan iya komawa gidanmu manzala ma ce na'am zaki iya komawa sai bayan ta shiga ɗakin ta za ta tattaro kayan ta sai aka yi manzon Allah wahayi in ba magana ta bar gida sai manzon Allah sai sama sai kira ta ce umki sifi bai baitiki hatta buga kitabu ajal ki zauna a ɗakin ki da mijinki ya barki a cikin lokacin da ya rasu har sai kin gama iddanki wato sai kin gama ta kaba wata hudu da kwana nawa da kwana goma a sai kuskure ne mace wai ta dinga ainihin kaura da zarar minin ta rasu a ga wai kaman gata aka mata sai a dauke ta a mai da ita gidan iyayenta wannan ba ba ba gata bane a gidan mijinta ainan ne ta yi juyayin rasuwar mijin ke in ta je gidan su kan ba harkokinta za ta yi ta yi ba ga iyayenta nan ga yara nan ana ta wasa kawai ita manta ma da wani mijinta ya rasu ta zauna a ɗakinta a dinga kawo mata abinci ma ba ta da abinci idan ya biya kuɗin haya shi kenan in babu kuma biya mata haya sai dai in an rasa yadda za a yi bai da gida ba kuɗin haya ba dama a mata abinci to wannan ya zama lalura sai ta koma gidansu amma in ba aka ba ta idda a ainihin wato gidan da mijinta ya bata a ciki saboda haka rufaya ta ce sai na idda a wannan wato gidan nawa ko ɗakin nawa wata hudu da kwana goma sannan daga nan sai na Usman sai mai da wannan abun ya zama doka duk matan da mijinta ya rasu to ba za ta bar ɗakin ta ba sai bayan ta gama ta kaba wata hudu da kwana goma wannan shine ka'ida wato ainihin na wato na idda da ta kaba to saboda haka abinda mata suke yi a nan a yanzu cewa mijinta na rasuwa ta tattara ta tafi gidansu wannan kuskure ne ya sabawa wato ainihin shari'a amma matan da mijinta ya sake ta ko saki ɗaya abin nan saki uku wannan ta da dama ta tattara kanta ta tafi gidansu amma yan saki ɗaya ne kuma ko na biyu akwai dokan cewa kada a fitta ita daga gidan kuma ita ma kar ta fita sai dai wani albasha dai illa ya ji na bi sai in sun yi albasha albashan shine ko dai tana yi wa iyayensa rashin kunya haka suka fassa, tana yi wa iyayen rashin kunya to zai iya koranta daga gidan ko kuma ta yi zina ne za a iya koranta ko ta yi wani mummunan aikin da barinta a gidan hadari ne ya ta'adda ne akwai ta'addanci kila ta zare wuka za ta yanka kishiyarta sai aka sake ta to in ka bar ta ka tafi kasuwa tare da kishi in ka dawo me za ka samu in ba za ba sai ka samu gawa saboda haka ta tafi gidan su kawai ta fita in kuma saki uku ne dama ma dai sun tafi ba ta da me ba ta da wurin zama to amma za ta iya ta zauna a gidan ko kuma me ko kuma ta kaura daga wannan gidan sannan kuma ko da saki ne raja'i an saki mace wanda za a iya mai da ita ya halatta ta fita wato ta je ta wani bukatan ta ita babu wannan doka ba mata wa'annan dokokin da aka yi wa wato mace mai takaba ba dalili akan wannan shine hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah yace an sake mini yatin dona wato khalarsa yar uwar babansa sai ta yi nufin za ta yi za ta je ta yanke ainihin dibinanta tana da gona irin na dibino za ta je ta tsinko wannan dibino shikenan sai ta kama ta tsawa sai ce bara ta je ta fitar ba ai tana idda sai ta je ta gaya manzo Allah sa sama manzo Allah ya ce a'a ki je ki tsinko dibinon ki watakila ki sadaka ko ma ki wani aikin alkhairi da shi a sai mace wanda aka sake kan ba kamar wanda mijin ta rasu bane ba ta da dokan cewa ba za ta fita daga gidanta ba sannan wani hadisi a cikin sahih muslim fadimatu bint qais ta ta samu manzon Allah sa sama ta ce ya rasulullahi mijina ya sake ni saki uku wato saki na uku kenan ina gidansa amma ni ina tsoron kada wani ya zo ya afka mini a wannan gidan ne kadai sai manzo Allah ya sama yace to zaki iya kaura ki koma gidan saboda haka sai ta tashi daga wannan gidan sai eh, ta koma gidan Abdullahi ibn Makatum sai ta bar wannan gidan yace ta koma gidan Abdullahi ibn Makatum mutum ne makaho ba zai dinga gani ta ba saboda haka sai ta je ta kabanta ai ta iddanta a wannan wato ainihin gidana Abdullahi ibn Makatum to kenan mace wanda take idda ita za ta iya kaura daga gidan da take amma wanda take ta gaba ita ne wanda za ta zauna a wannan gidan ba za ta kaura ba ubangiji ta lace fa iza balagna ajalahunna idan sun kai wannan ajali na wata hudu da kwana goma fala junaha alaiku babu laifi a gare ku ku waliyai ku ƙyale su fi ma fa'alna fi anfusihin bil ma'ruf su yi abin da suke so amma a abun sani da shari'a sai kulliyanta ta ainihin fita inda za ta je don wata bukata wannan ya halatta amma kar ta saba shari'a ba za ka barta kuma tana kwalliya ta je wurin ta je tasha ta je kasuwa ta je kan hanya can ta tafi wannan ma'aikatan ta tafi can ta shiga ɗakin samari nan ko me wannan ba za a bata wato a sake mata haka ba amma inda za ta je din in bai saba shari'a ba wannan babu laifi kowane ya ku tsare ta ta yi ado domin a yanzu wato tana neman mijin da za ta aura ne saboda haka kaman ka kasa kaya ne dole sai ka gyara shi sai ka masa abin nan kashi mai kyau ta yadda in an zo za a ganshi a saya to haka nan mace bazawara dole sai da kulliya dole sai da ado saboda wani in ya gani ta burge shi yace zai aure ta amma ba za ta kuma zauna cikin wannan dukun dukun din kamar yadda za take ba kafin ainihin ta gama ta, saboda haka in dai ta yi wannan saboda maslaha to mijin ba zai ainihin wali ba zai hana ta ba amma wannan kuma yana nuna mana cewa lalle waliyai su dinga kula da ainihin wato wayanda suke walittaka wato iyaye su kula da 'ya'yansu, don kasancewar mace ba zaura ce ba za ka ɗauke kanka daga kanta ba ka ɗauka cewa wai ta mallaki hankali ta ina sai ta je ta maka wani kwaba sai ta je ta yi wani shirme ta zo kuma ta kasa samun miji ma ta je ta dinga fasikanci ko ta'addanci ko ta walakanta kanta kai ma ta walakanta ka to da ka dole ka kafa mata doka ba za ta je wani wuri ba sai ta nemi izinin ka a matsayin ka na uba ko wani yinta kamar yadda a lokacin da take gidan mijinta in za ta je wani wuri sai ta tambayi miji to yanzu kuma kai ne za a dinga tambaya ba za a bar su su sake ba ubangiji ta ala sai ce wala junaha alaikum ولا alaikum fi ma عرضتم bi min khitbatin النساء aw aknan علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم Ubangiji ta lace wala junaha alaikum babu laifi a ku ko maza fima a bihi min qibatin nisa cikin abun da kuka bijiro da shi na neman auren mata wato ku dan yi dan alamu cewa kuna son ku aure su ko da ko suna cikin idda matikan sakin nan saki uku ne ko mijinta ne ya ka dan nuna dan wani alama amma kar ka fito a fili cewa kana neman ta cikin idda aw akanantum fi anfusikum ko kuma kuka boye a cikin ranku wato mace ne mijinta ya rasu sai ka ji kana son ka aure ta Allah bai hana ka wannan tunanin ba in an ce za a hana wannan tunanin ai an shiga uku kuma ko mace mijinta ya sake ta saki uku amma bata gama idda ba kaga ba dama ka je ka neme ta to amma a ranka cewa in ta gama idda za ka neme ta wannan babu laifi don ka boye wannan wato ainihin a zuciyarka ko kuma ka je ka dan nuna mata alama alima Allahu annakum hunna Allah ta'ala ya ce alima Allahu Allah ta'ala ya sani annakum tabbas ku hunna ai za ku dinga cina za ku dinga cina matan wa zan aure wance wace in ta gama idda zan aure ta musamman ma in dama ka santa walakin la tuwa'iduhun nasira sai dai kar ku yi alkawari da suna auren a sirrance kafin su gama idda illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗi magana magana wanda take sananniya wato ku dan yi mai kama da wanka wannan shake to a tarit. idan mutum yana son ya aure mace tana cikin idda idan iddan nan na saki raja'i ne wato saki ɗaya mijinta ya mata ko kuma saki biyu to wannan babu wani alama da zai nuna mata haramun ne dukkan malamai sun yi ijma'i domin matar wani ne ba wani alamu da zaka nuna kamar zaka aure ta idan ta gama idda amma in saki uku ne ko mijinta ne ya rasu to ya halatta kai jurwaye mai kama da wanka jurwaye mai kama da wanka kamar ka ce mata ba mijinta ya rasu ka mata ta'aziya ka ce wallahi ni ko dama ina bukatan aure sai kai shiru haka ko kuma mijinta ya sake ta saki uku ka ce yanzu ya sake ki amma yayi asaran mata ka yayi asaran mata wa samu irin keki ni wallahi ina bukatan aure ne ma insha Allah sai nayi aure kaga baka fito a fili ka ce zaka aure ta ba amma za ta iya fahimtar menene wato kake nufi ko kuma ka ce ni ma insha Allah ina samu mace ta gari in Allah ya da zan yi aure to kaga za ta sa a da cewa lalle kila zaka neme ta ko kuma mutum ya zai ce ni dai ina fatan Allah ya azirta ni mace mai siffan kaza da kaza da kaza sai ka faɗo siffofi nata ina son doguwar mace fara mai ilimi kuma ta fi faɗu da wani ko kuma ina son dama ni irin matan da nake so irin baka gajeruwan nan wanda take da wayo <laughs> saboda haka ne ta gane cewa da ita kai ka zo kai ta faɗan wani siffofi nata amma baka ce baka na son ta da aure ba Allah ta'ala ya halatta wannan wannan babu laifi ga waɗanda wato ainihin suke son yin aure amma kar ka fito a fili ka bayyana to amma akwai wani mai ibiya ya kawo ce wai kamar ka ce inni fiki da ragiun mace wai idan tana idda sai ka ce ai ni ina son ki a to wannan kai ka fito a fili ina son ki a ai mu al'adam wancan al'adam garin su ne ya faɗa shi mai ibiya al'adan gare shi don kace kana son ta kawai to bara ta fahimci cewa ko baka bayyana cewa zaka aure ta bane sai kace zan aure ta amma mu al'adan mu nan me ya hada ka da mace wanda mijin ta rasu ko aka sake ta kace ina son ki ai alaman kana zaka aure ta ne kenan to ba za ka fito a fili ka fadi haka ba sai dai ka nuna yan alamu ko kuma ka dan mata dan alheri lokacin sallah an yi ka dan sai dan tun min zani sai ka tura mata ko kuma kai wa yarta kyauta wato kai wa yarta kyauta idan ba zaura ce tana da da amma kar ka fito a fili ka ce me ka ce kana son zaka wato ainihin aure ta Allah ta'ala ya ce walakin la tuwa'iduhunna sai dai kar ku yi musu alƙawari a sirrance wato shine ka zo ka samu mace wanda take ainihin idda na saki uku ko na wafati wato na mutuwa kace inni ashiqun fatu'ahidini Allah ta tazawwaji min ghairi ce a ah, ni ko Allah ina son aure don Allah ki min alƙawari ba za ki aure kowa ba sai ni kaga ka fito a fili to wannan haramun ko kuma duk Allah ke alƙawarin zaki aure ni kin gama idda kaga ko baka ce zan aure ki kin gama idda ba ai kun yi alƙawari to wannan haramun ne baya halatta wato ainihin a shari'ar musulunci Allah ta'ala ce illa an taqulu qawlan ma'ruf sai dai ku faɗi wata magana mun sani a shari'a amma ba ku fito a fili kun dau alƙawari ko kuma kun ce za ku aura ba wasu suka ce daga cikin ma'anan wannan akwai ka samu wadiyinta sai ka ce to Allah in wance ta gama idda a sanar da ni kaga wannan zai iya daukan kai zaka aure ta ko kana nema wa wani naka ya aure ta lokacin da Fatima bintu Qais mijinta ya sake ta saki manzo manzala sai sama yace idan kin gama idda ki sanar da ni shi yasa ta gidan Abdullahi bin Maktum ta idda yace to in ka gani kin gama ki sanar da ni shikenan da ta gama sai mutum biyu suka zo suka neme ta Muawiya da Abu Jahal sai ta ta samu manzala ta ce to lalle na gama idda kuma har na samu zawarori guda biyu ga Muawiya ga Abu Jahal sai manzo Allah ya ce karki aure ko ɗaya daga cikin su ina ji na faɗi hadisi nan kwanakin ba Muawiya bai da sana'a da zai iya rike mace shi ko Abu Jahal yana dukan mata to wanne za a aure a ciki sai ce ki aure Usama a sai dama da yace ta sanar da shi nan yana son ya hada ta da Usama ne Usama bin Zaid Usama bin Zaid kuma asalin sa bawa ne aka yanta shi sannan ga larabawa nan wanda ba ƴaƴa ne aka ce karka aura nan ta bi umarnin manzo Allah sai ta aure shi ce wallahi daga ba da ta haɗin wannan aure aure yi albarka zai zai yiwa ka ji ka son abu kuma in kai shi daga baya wato ainihin ka ji daɗinsa sa Allah ta'ala ce wala uku uqdatan nikahi kada ku yi niyyan kulla aure hatta yabluga alkitabu ajala har sai littafin ya kai ajalin ma'ana har sai wato an abu nan har sai an gama kaba har sai an gama ainihin idda idan saki ne saboda haka za ka yi jirwaye mai kama da wanka alaman kana so amma kar ka fito a fili ka ce kana so shine alkawari sannan kuma kar himmatu himmantu zaka ɗaura auren kuma kar ka daura mata aure duk mutumin da ya ɗaura wa mace aure bata gama idda ba dukkan malamai sun yi ijma'i haramun ya aikata kuma sun yi ijma'i za a riba wannan aure aure ne lalatacce kuma za a riba su ba za a basu su ci gaba da zama da wannan auren ba idan kuma an riga an ɗaura auren ne ba ainihin tare ba to nan ma za a raba auren amma daga baya za su iya me za su iya tarewa za su iya sake wani aure kai sabo wancan auren an warga zashi za ta yi idda wato na ainihin wancan mijin ta kare sashi sannan ta zo ta wani sabon idda na wannan mijin da ya daura mata auren aka warga za auren sannan daga baya za su iya yin auren amma idan har ya auri mace a cikin idda kuma ya sadu da ita to idan aka riba su malamai sun yi sabani shin da su sake wani auren ko kuma har abadan abada ba su sake wani aure ba mafi yawan malamai sun tafi cewa da su sake yin aure wato idan mace wani ya aure ta idda ya sadu da ita ko dai a rashin sani ko kuma da gangan sai daga baya aka gano aka wargaza auren shin zai iya in ta gama idda ya sake aurenta don za ta karisa wancan idan ta yi idan nasa kuma to in ta gama za su iya sake haduwa ko har abadan abada babu aure a masaban malikiya har abada babu aure ko duk duniya su su rage ba za su yi aure a tsakanin su ba amma a sauran malamin masabobin akwai aure a tsakanin su za su iya yi menene hujjar malikiya shine asar da aka ruwaito daga sayyidina Umar sayyidina Umar radiyallahu anhu yace dukkan matan da wato sai aure tana cikin idda idan mijinta wanda ya aure ta din ya kasance bai tare da ita ba to za a raba tsakaninsu sannan ta kare ta iddan wannan mijinta na farko sannan kuma shi miji na biyun ya zama khaiba min al-khuttab zai iya neman ta in ta yadda ta aure shi shikenan in ba yadda ba kuma ta samu wanda ya fishi shikenan wanda ya fishin za ta aura wannan shine hukunci na farko yace amma idan mijin ya riga ya tare da ita bayan aure ta tana idda sai aka raba tsakaninsu to yanzu za ta yi idda na sauran iddan wancan miji na farko sannan ta sake yin idda na wannan miji na biyu din wanda ya sadu da ita yace sun malan ha abadan sannan har abadan abada babu aure a tsakanin su. wannan hadisin an ruwaito shi daga wato ainihin sai na umar duk da cewa hadisi ne munkade don az-zuhri bai riski ainihin wato sai na umar ba to amma duk da haka an tafi akan wannan shine fahimtar sai na umar saboda haka suka ce da dalilin hukuncin sayyidina umar saboda haka babu magana aure a tsakanin su har abada wannan rikicin yana yawan faruwa sannan dalilin su na biyu shine wata ka'ida fiqhiyya man istajala shay'an qabla awanihi uqiba bi irmani dukkan wanda ya gaggawan abu kafin lokacin sa yayi sai a masa hukuma da haramta masa wannan abu sai a ce ba za ka samu wannan abu ba misali mutumin da ya kashe wanda zai gada mutum ne ya kashe babansa don ya gado to babu magana ya gado ba za a sai a haramta masa yin gado ne so da haka suka ce to wanda ya auri mace kafin ta gama idda ai ya kamata ya bari sai ta gama idda ne to yanzu anan yayi gaggawa tunda yayi gaggawa ko za a masa hukuman cewa ba zai sake auren wannan matan ba har abadan abada to amma wayannan dalilai guda biyu dukkaninsu suna da rauni kuma zancen da yafi inganci shine za ta iya komawa aurenta idan mutum ya auri mace za su iya komawa aurensu idan mutum ya auri mace tana idda sai daga baya aka gane tana idda aka riba aure zai su iya sake wani sabon aure in ta gama idda sawa'un ya sadu da ita bayan wancan auren ko bai sadu da ita ba saboda dalili akan wannan shine sahabbai ba su ittifaki akan wannan ba babu aya akan cewa ba za su koma ba kuma babu hadisi akan ba za su koma ba asali kuma shine duk wani auren da aka bata za a iya sake aure sai an samu dalilin da yace ba za a sake ba to wannan babu dalili na Qur'ani ko hadisi sannan fatawan sai na Umar an samu wani daga cikin sahabbai wanda ya saba masa wato shine sayyidina Ali sayyidina Ali yace shi bai yadda da wannan fatawan ba to a ga'ida kuma idan sahabbai suka saba to ba wanda maganarsa take zama hujja maganar sahabi tana zama hujja ko fatawansa idan tashara walan yukhalifu ghayru wato ya maganan ta yatsu kuma babu sahabin da yace san ba haka bane to sai a ce wannan ai an samu ijma'u sukuti wato ijma'i ne na shiru sauran sun yadda ne shi yasa suka yi shiru amma an samu wani daga cikin sahabban ya saba masa to dukkanin su ba wanda magana sa zata zama hujja sai a duba wane ne maganar sa dalili yake karfafawa to sai ta zama ita ne dalili to idan muka duba maganar sai na ali ita ne take kan asali idan an bata aure ana dawowa to kaga yana nan akan asali kenan sannan waccar ka'idan cewa duk wanda ya gaggawan abu kafin lokacin sai za a masa hukuma a haramta masa abun ai ba qur'ani bane ba hadisi bane kuma ka'idan an yi ittifaqi ne akan abu biyu kawai za ta yi aiki amma sauran abubuwa akwai sabani abu na farko wanda ainihin ya kashe mai gidansa wai kashe ainihin wanda zai gada to ba gade shi ba wato shine wanda ya kashe magajinsa da gangan babu maganan ya gado don ya kisan ne domin ya gado to sai a ce ba za ka yi ba fa yu'amalu bi naqizi qasmi sai a masa mu'amala da kishiyan wato ainihin manufarsa sannan na biyu kuma wanda ya sha giyan duniya in ya mutu a haka bai tuwo ba zai shaki lahira ba shi ma saboda hadisi ne wancan na kisan kai hadisi ya inganta lahiratul qatilu wanda ya kisan wanda ya kashe wanda zai gada ba zai gade shi ba sannan malamai duk sun yi ijma'i inda gangan ya kashe shi babu gado a tsakanin su ba zai gade shi ba wannan kuma cewa wanda ya sha giyan duniya bai zai sha ta lahira ba shi ma ingantaccen hadisi ne man shariba khamran fi dunya lan yashrafa fil akhirah wanda ya sha giya a duniya ba zai sha ta a lahira ba to wannan guda biyun su ne wanda ka'idan nan take aiki akai amma dukkan sauran akwai wato ainihin sabani to saboda haka idan an samu sabani ko dole a duba ta ina wato ainihin dalili yake to sahabbai sun riga sun saba sai na ali kuma shine fatawa akan asali saboda haka za a iya komawa kuma tauri sufyanu tauri ya rawaito daga ash'as daga sha'abi daga masaruf cewa sai na umar ya dawo daga rikiyan wancar fatawa shi ma daga baya sai a'a da su iya ne da su iya koma har ma rawaito cewa yayi daman ma ya aka ya bada wannan fatawa yayi ba bada wannan fatawa saboda haka daga baya shi ma ya dawo akan cewa da su iya sake auren su yace za a bata sadakinta taki za a bata aure kuma ta ci sadaki amma daga baya za su iya wato ainihin sake kulla wani aure din ba ba wato ba sun kuke kenan har abadan abada ba wannan hukunci ya kamata a fahimce shi domin yana yawan faruwa wani a rashin sani ne yake auren matan da bata gama idda ba wani kuma ganganci ne wato ganganci shine kadan al'adar mu dai an riga an sani mace ita na idda ba aurenta sai dai ana munafurci a je a nemi auren a lokacin da take idda din wannan kan yana faruwa da yawa amma a ce an daura auren kafin ta gama idda to kadan ne ake samun haka to amma akan iya samun a bisa kuskure ko a bisa jahilci mace tana shayarwa al'adanta bai dawo ba an sake ta tana shayarwa in tai wata uku kawai sai ta je ta aure to wannan aure ne a cikin wato ainihin idda baya halatta ko kuma alƙali ya wani shirmensa ya riba aure ya ce mace za ta iya zuwa ta yi aure ba sai ta idda ba don ya faru kwanakin baya wata mata ta kai ƙarar mijinta Shekaran su biyu suna tare sai ta ce tun da aka wato ainihin tun da ya aure ta bai taba saduwa da ita ba shi kuma yace ya sadu da ita tace sam sai aka ce to zai rantsa da Qur'ani yazo ya rantsa in ya rantsa ya sadu da ita shikenan ba sai sai a gaskanta shi sai ta shi ba zai rantsa ba sai alƙali ya ce to bai da gaskiya sai ya riba auren sai yace kuma ko yanzu nan za ta iya aure shekara biyu yana tare da mace suna shiga daki su kulle su sake labule kuma mijin ya ce shi ya sadu da ita zai kai hukunci kawai da maganar mata ka ce ta je ta aure a ka'ida na musulunci idan mace aka aure ta suka shiga daki da mijinta suka sake labule dole sai ta yi idda ko da dukkanin su sun yi ittifaqin ba su sadu da juna ba sadaki ne ba ta ce ba duka amma idda kan dole ne ainihin wato ta yi kuma sadakin ma in ta ce ya sadu da ita shi ya ce a'a aka samu shaidan sun sake labule to za ta iya haɗawa da rantsuwa ta ci sadaki to shi kenan wannan sai yace za ta je ta aure ko da yanzu ne kawai wani carab kuma shi ma dama kila yana jira ne kawai sai je kwashe ta kawai shi kenan sai ya aure ta bayan ya aure ta sai wasu malamai sai ji malamai suna cewa sam sam wannan auren bai ba aka ta aka aure ta cikin idda alkali ne hukunci to hukuncin nan kuskure ne ba daidai bane da ne ake ta neman fatawa ana ta bugo waya a wani gari ne ba zan faɗi garin ba ana ta bugo waya wanne ya bugo in bashi ansa sai mijin da kansa sai bugo na ce to ai kafin kai wannan fatawa mutane da yawa su riga ka yi ta ya ce to shi yanzu yau ne hali yake ciki na ce dole ne a wargaza wato ainihin wannan auren ka tare da ita ya ce bai tare ba na ce to kai za a tana nan dama sati sai bayan sati uku za a tare saboda haka sati uku ba a tare ba shikenan na ce a wargaza wannan auren idan ta gama wato ainihin abun nan ta kaba iddanta sai ka zo ka aure to irin wannan yana faruwa a bisa jayyaci kuma na ba ku kissan wata mata wanda tana shayarwa al'ada iddanta bi al'adan ta bai dawo ta gama idda ba wani aure ta shikenan zai aure ta ita ta dauka wata uku ne irin jahilcin da mata suke akan sa gadi nan tana hira da kishiyar ta uwar gida sai ta ce ai ita ta ma al'adanta tunda aka sake ta al'adanta bai dawo ba sun da ta zo gidan nan kawai uwar gida ta ce to ai ba ku da aure ta ji fatawa a rediyo ta ana faɗan cewa sai al'ada ya dawo shikenan dole ne magana sai ta yi magana har ta yadu har miji ji labari dole aka raba aure to an je an raba auren kuma rikici akan yaya zai dawo da matan zai iya sake aurenta ko ba zai iya sakewa ba to shine wayanda suka tsaya gangam akan mazhaban malikiya ba gudu ba ja da baya ba za a fita ba suka ce ba dama ya mai da mata yana son ta ita ma tana son sa mu kuma muka ce a zai iya mai da ita wannan magana ta tafi rijai aka dinga ɗiban mutane da motoci a jojin wannan malamin a jojin wannan malamin a jojin wannan malamin so wannan shine magana na gaskiya za su iya komawa babu dalilin da ya hana sai na Umar da ya fayi fatawan ma daga baya ya dawo daga rikiyan fatawan yace a'a yanzu ni ma ya halatta su sake koma to me kake nema dama hujjan maganar sai na Umar din ne to kuma ya shi ma riga ya dawo daga wannan fatawa din saboda haka ya fasa wannan fatawan kenan za su iya mi za su iya komawa kuma ya kamata a ji tausayin su a tausaya musu in dai ba wani hujja ake da shi ba kuma babu hujja da haka su koma su ci gaba da wato ani rayuwar su na aure musamman ma wayannan akan jahilci suka yi suka yi wannan abu Allah ya sa mu dace ubangiji ta dace wa'adamu laure ne wa'adamu ku sani anna Allah ya alamu ma fi anfusikum fahzaru Allah ta'ala ya san abin da ke cikin kawo yake cikin rayukan ku kiyaye shi wato duk abin da kariya a zuciyanka ko kyakkyawa ko mummuna Allah ta'ala sani to ka kiyaye ubangiji subhanahu wataala wannan kamar da Allah ta'ala yake cewa ne wa yuhaddirukumullahu nafsahu Allah ta'ala yana tsoritar da ku kansa Allah ta'ala ya san me kake inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana kula da ku idan ka je kai munafurci ka kulla da wata mata wai za ku yi aure in ta gama idda Allah ta'ala ya sani in ma munafurci kai Allah ya sani shi ba kai saka munafurci ki ba in ka je ka kulla auren a sirrance kun je kun yi aure a sirri tana cikin idda ma kuma kun san tana cikin idda sai daga baya ku zo ku bayyana auren nan ma ubangiji ta ala sani haramun kuka aikata kuma wannan auren bai yi ba za a wato ainihin wargaza zashi saboda aure ne a cikin wato ainihin idda ubangiji ta'ala ya ce ku yi sani annallaha ya'lamu ma fi anfusikum Allah ta'ala ya san abin da ke cikin kawunan ku fazaruhu ku kiyaye shi ku ji tsoron Allah wa'lamu annallaha ghafurun halim ku sani ubangiji subhanahu wata'ala mai gafara ne sannan kuma mai hakuri ne wato anan akwai tarhibi da targibi tarhibin shine ka sani Allah ta'ala ya san me ke cikin ranka duk abin da ka kulla ya alamu ma tuwaswisu bihi nafs kuma zai kama ka idan ka kulla wani mummunan nufi Allah ta'ala zai kama ka kaga akwai abun tsoro to zai kai tamanin ka halaka kawai kai kam sannan sai Allah ta'ala ya ce wa'lamu anna Allah ghafurun halim ku sani Allah ta'ala mai gafara ne yana gafarta bayansa idan za ka kulle wani abu ma kai istighfari astaghfirullah ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala sannan Allah ta'ala halimun ne mai hakuri ne baya gaggawan kawo mutum da azaba sai kai laifi sai ta aje ka ko zaka tuba idan ka tuba shikenan in baka tuba ba aka baka lokaci to nan ne Allah zai kama ka shi yasa hatta mala'iku masu rubuta wato kyawun ayyuka da munana shi mai rubuta kyakkyawan aikin ana tambaya ana kana aikata kyakkyawan aiki sai rubuta shi ba tambayan kowa amma mai rubuta munanan ayyuka sai ya yi shawara sai a ce a kaɗan jira ko zai tuba idan an baka ɗan dama ka tuba ko rubuta ma ba za yi ba cikin an yafe maka idan kuma mutum bai tuba sai a rubuta wannan shine matsala to wani zaka ga yayi laifin bai tuba ba an rubuta ya sake wani laifin bai tuba ba an rubuta wannan shine zaka samu har zuciyarsa ta yi tsaka manzala sa sama yace idan kai laifi baka tuba ba wani digo baki zai digo a zuciyarka in ka sake wani laifin baka tuba ba sai wani digon ya sake diguwa ka sake baka tuba wani digo baki ya digo har zuciyarka ta yi tsaka ya zama alkhairi ba zai shige ta ba ba ruwanka da bin Allah ko bin manzon Allah sa sama zuciyarka ta ke kashi shine manzon Allah sama yake cewa zuciya tana yin tsafa ina quluba tasdau kama yasdau al hadid qalu wa ma jala ya rasulullah qala qira'atu al wa ziyaratu al zuciya tana tsatsa kamar yadda karfe yake tsatsa yanda ake goge tsatsan zuciya shine ka dinga sauraron karatun al ka dinga zuwa wurin wa'azi ka dinga zuwa wurin tafsiri sannan kuma ka dinga ziyartar makabarta idan kana ziyaran wuraren kaburbura to nan ma zai goge maka wato ainihin tsatsar zuciyarka zurul qubura fa innaha tudhakkirukum al-akhirah ku ziyarci kaburbura ziyaran kabari yana sa a tina da wato ainihin lahira to ubangiji ta'ala mai tsananin ukuba ne sannan kuma mai gafara ne saboda haka a rayuwarka sai ka zama bainal khawfi war raja tsakanin tsoron azabar Allah da kuma kaunar rahamar Allah kana tsoron azabar Allah nan zai hana ka sabon Allah kuma zai hana ka kai sakaci da abu daga abinda da Allah ta'ala ya wajabta maka kana tsoron azabar Allah ko wannan kana kaunar rahmar Allah zai zaburar da kai wajen yi wa Allah subhanahu wataala da don ka sani in ka masa da akwai kikkiawar sakamako ita ce rahmar sa aljannan sa wanda tana nan a lahira tana jiran ka so da aka dole ne a rayuwar mu zama bainal khawfi war raja karantarwan alqur'ani at-targhib wa tarhib ne in Allah ta'ala faɗi labarin yan wuta sai ya faɗi labarin yan aljanna in ya faɗi labarin mutanen kirki ya faɗi labarin mutanen banza in ya koro bayani akan wuta wuta wuta sai ka ji ka shiga uku sai kuma a kawo maka maganan aljanna sai ka ji abun da dan dama dama da sanyi sanyi to haka ake so rayuwarka ta zama amma in ka zo da suwa kuma to ka rinjayar da kaunar rahamar ubangiji ta'ala manzala sama ya ce la yamutanna adukum illa wa huwa yusinu dhanna billah kada ɗayan ku ya kuskure ya rasu face yana kyautata zato wa Allah subhanahu wataala Allah ta'ala zai yi masa rahama wannan shi za ka rinjar shine ma'anan hadisin man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda ya so haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi shin lokacin da ka zo rasuwa ka ji kai kana son haduwa da Allah ta'ala ka ji cewa Allah ta'ala zai maka rahama wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu wanda yake haduwa da Allah kuma Allah bai zai so haduwa da shi ba shine wanda ya zo mutuwa sai ji shi yana tsoron azabar Allah gani yake kawai za a masa azaba gaba daya to Allah ko zai share shi babu ruwansa da shi so da haka wannan ita ce ka'ida ta rayuwa ta addini da kuma lokacin da mutum zai rasu in kana bayan kawfi wa raja'i wallahi shine addinin ka zai kyau wayanda suka rungumi bidiyoyi su kawai wai raja'in suka rida kawai su yan aljanna ne falala falala falala in an zauna in banda falala ba abin da ake barawa sai addinin su ya baci ya lalace zama babu tsoron Allah tare da su sai sabawa Allah ta'ala sai shirka sai bidiyoyi amma masu bin alqur'ani da sunna su ba su ba kansu aljanna ba kuma ba su fidda tammani daga rahmar Allah ba sai addini yake tafiya daidai kana tsoron rahama kana tsoron azabar Allah kana kaunar rahmar Allah subhanahu wataala in ka zo da suwa kuma sai ka rinjar da bangaren tammani rahmar Allah ta'ala to idan kai haka to nan ne kai rayuwa ta addini kuma kai karshe mai kyau ubangiji ta'ala ya ba mu karshe mai kyau wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaye nan ko boye su ake yi an ce yau ma ba tambaya akwai ko to zo ka karanta ko kadan ai sai in tuhume ku ai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله mai tambaya ta farko take cewa malam na diga maganin ciwon ido a cikin ido na sai na dace har cikin makwakwalwa na ya matsayin na to bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah maganin ciwon ido idan in ka diga shi zaka ji dacin sa makogoron ka kar ka diga da rana kana azumi sai dai da daddare domin ya shiga makogoron to zai wuce cikin ne kuma ya karya maka azumin ka to da in ka riga ka sa da rana har ka ji dacin sa makogoron ka to zaka rama wannan azumi daga nan kuma sai ka kiyaye sai dai da daddare zaka dinga sawa lokacin da ba a azumi na'am take cewa malam macen da mijinta ya rasu take ta kaba za ta iya zuwa sallar tahajjud duk da masallaci a kusa da gidanta ba ba ta je ba to mun ce sai akwai bukatan ta fita sallan tahajjud sai a gidanta ya fi ko fi buyutihin na khairul lahunna matan su yi a gida ya fi su je masallacin ko dama ba ta kaba suke yi ba saboda haka ki daure ki dinga a gidanki ki kina cikin halin lalura ba za ki fita ba in ma bukatan ta kama da rana ne ake fita Kama a ce tana da jarrabawa ko wani dan uwanta bai da lafiya ko wani abu ne wanda akwai bukatan ta ne tana zuwa in sai maza maza sai ta dawo gidanta amma kar ta kwana a ko ina sai a gidanta in ta tafi hajji ai a masallaci ta kwana saboda haka ba za ta tafi hajji ba na'am ta ce miji mijina ya kai kimanin shekara uku baya iya fidda zakatun fitr amma bana Allah ya yi ya dan samu hanya zai biya wanda ya wuce ne ko zai yi na bana kawai iya na bana kawai zai biya wancan da ya wuce la kula na san illa wuka wanda ya wuce bai waje ba a kansa ba ba zai biya ba kamar zakka ne shekara da shekaru baka da kuɗi baka cire zakka sai ka mallaki nisabi na cire zakka za ka rama na bayan ne ga guda ɗaya ka cire nan banan ne kawai kuma zakka rukuni ne na addinin musulunci amma ba za ka rama ba to shi ma ka wannan ta fitr sannan magana fitan nan na cina da wata fatawa mai zafi wanda ana ta magana a kanta wato matan da mijinta ya rasu kuma ta biya kudin aikin haji ko an biya mata shin za ta je aikin haji ko ba ta je ba amsa shine ba ta je ba matukar tana cikin kwanakin ta kaba ne ba ta je aikin haji ba me yasa saboda mai takaba kaba ba ta fita daga gidanta ai mun karanta yanzu saboda haka aikin haji kuma in ba ta je na ba za ta je ba baɗi kuma sayyidina Umar a zamanin sa idan an zo zulfu dai yana yana yana bincike duk matan da mijinta ya rasu tana ta kaba ne mai da ita yake ko ta zo inda ake harama da aikin haji sai mai da ita ta koma cikin garin Madina saboda haka in dai kafin ta tafi mijinta ya rasu to baya halatta ta tafi aikin haji sai dai in an riga an sauka a Jidda ko a Madina ta riga ta je kasar Saudiya sai mijinta ya rasu to wannan ba za a ce ta dawo ba ta je ta yi aikin hajin ta don wato rasuwan bai same ta tana garinsu su ba amma ita na nan a gari mijinta ya rasu kafin tafiya aikin haji to ta cire tsammanin tafiya aikin haji Ka bari ni in Allah ya kai mu sai ta je kar ta karbi kuɗin kuma idan mijinta ne ya biya mata ba za a sa su a cikin kuɗin gado ba kujeran na nan waje sai ta tafi bara ta faru wata mata yar mubi ta zo nan za a tafi aikin haji wato sai ta tana ta ya kai kwana goma a iya kwadin abin a akan a sansanin alhari da jirgi ya zo da wuri da ta tafi makka ta bar mijinta bai da lafiya dan jinkiri da aka samu aka samu dan gab jirgi bai zo ba kawai mijinta sai rasu to sai ake ta tambaya to yanzu za ta koma mubi ne sai ta kaba ko kuma za ta tafi saudiya ne muka ce za ta koma mubi sai ta kaba saboda haka dole ne ta koma tunda da bata riga ta je makkan ba to za ta koma ta yi wannan ta kaban haƙƙi ne na miji shi lokacinsa na wucewa in ba a yi shi ba ya wuce wata hudu da kwana goma amma aikin haji kuma ba ma na nan saboda haka in dai Allah ya kaddara mata bajin kuma sai ta je saboda haka ta hakura ta koma kuma gidan mijinta yanzu muna fatan insha Allah wannan shekaran ai aikin haji da ita kuma aikin hajin ba sai Allah ya kaddara ba sai mutum ya ce dole sai ya je sai bizan sa ma ki fitowa ko kuma ka je din baka aikin haji ba wallahi akwai wani bawan Allah da muka yi aikin haji muka je aikin haji da shi bara tun da ya sauka a madina jirgi dai muka muka je da shi ana saukansa a masauki bai da lafiya aka dauke shi a kai shi asibiti bai san inda yake ba har aka gama aikin haji an sa shi a wani irin ɗakin da ake cewa mai ake ce masa ne ina ya murakkaza wato da larabci shine ɗakin da ba a shiga da takalmi da hausa yana wannan ɗakin rai a hannun allah numfashi ma da wasu na'urori wallahi har aka gama aikin haji yana haka ba an gama aikin haji sai aka ce to ya samu sauki a dauko shi daga madina ya zo ko dai samu ya yi umra da aka je sai aka samu babu yadda za a yi umra ma aka kawo shi makka aka sake mai da shi irin wannan ɗakin amma dab da za a dawo kawai sai ya samu lafiyar sa garau sai ga shi kaɗai da gudu ya ya shiga mota har ya bata ma ya shiga motar da ba tasa bai zo shiga motar mu muka ga mutane sun haura akwai fasfot ɗin da babu shi aka bincika aka gane shi ne aka ya kai ce to shi bai san a mota yake ba aka ce ai kai baka da mota sai dai a dauki jeep a kai ka mota ta musamman a kai ka ainihin jidda ka tafi haka aka fitta shi lafiyar sa kallo kaman ba shi bane to kaga Allah bai kaddara masa zai aikin haji a wannan shekaran bane amma yanzu na ji cewa wani ya biya wani bawan Allah ya biya masa zai tafi aikin haji din ya sake kuma yin aikin hajin bane insha Allah saboda haka mata su kwantar da hankalin su su daina daga hankalin su akan takaba su ce dole sai sun je aikin haji komai sai Allah ya kaddara shi ki bi shari'a kila baɗin shi yafi alkhairi akan ki tafi bana ki ba minin ki haƙƙinsa ki je ki ba Allah haƙƙinsa ki ta gaban ki daga baya sai ki je na wanda yake cewa bana idan juma'a da idi suka haɗu a lokaci daya ya zama sai ku yi idi kuma ku yi juma'a haka manzon Allah sallallahu alaihi da idi da juma'a suka haɗu sai ce to jama'a idi biyu ya haɗu mana ga idi ga juma'a amma ku mutanen da ba na madina ba mutanen kauye kenan an dauke muku in kuka ga dama ba sai kun dawo juma'a ba amma fa inna na muka za mu yi juma'a mu to kaga wanda yake bayan gari zai ya sake dawowa kamar zai cinye masa ranar sallah sani sai aka masa sauki to amma yanzu kai ka zo ka ce ba za ka je juma'a ba saboda idi da wani hujja ga masallaci a unguwar ku ko ta unguwa akwai masallacin juma'a sunnan kake son ka dabbaka shine ka je juma'a don manzo Allah ya ce fa inna mujammi'una mukan zamu yi to manzo Allah yayi yayi idi kuma yayi juma'a kai kuma ka zo ka ce sunnan wai shine kai idi kar kai juma'a ta yaya zama sunna wannan fa rungume aka yi an yi sauki ne wa waɗanda suke nesa ba sai sun dawo amma manzala sama shi yayi juma'an bayan yayi idi sai ka kauce abinda manzala sama yayi kuma ka zo ka ce ka dabbaka sunna kisa abin hada yace alqawlu bi suqutil juma'ati lil eid qawlun mahjub maganan cewa wai juma'a na faduwa saboda idi an daina ma daukan wannan maganan an fatta ta wuce a da can bayani amma yanzu babu mai, ba wani malamin da yake bada fatawa da wannan amma yanzu ne ake son a farfado da wato ainihin wannan fatawa zai ka je ka kwanta a gidanka ana juma'a zalla wani wani dadi kaji juma'a in kaje zaka samu lada wai sai kai a gida akwai masu bada fatawa wai ko azar din ma ba za ka yi ba a nan kazan an dabbaka wannan wai ba za ka yi azahar ba saboda haka juma'a ta zo idi ya zo ran juma'a kai idi ran juma'a suka je suka yi kunciyar su ko azahar ba su yi ba sai dai da asar nayi karatu da wani ɗalibi dan wannan garin a jami'ar madina bayan ya karatu yayi bincike in ya yana magana wannan wannan magana sai sai lokacin ina jahili ina jahili muka yi idi aka ce babu juma'a da ne na kwanta ban yi azahar ba ban yi juma'a ba ban yi azahar ba to wannan ba ba ba gata ne akai mutane ba addini ya kamata akwai ihtiyadi fita daga shakka duk abin da kake shakkar sa karkai in kai mutumin kirki ne kana neman ladawarin Allah ga abin da manzon Allah yayi kuma lada za ka samu in ka je juma'a me za ka yi a gidan kuma na kuma a ce wai ko azhar ma ba za ka yi ba don dai zuwa da wani sabon ilimi kawai a nuna mutane ana bincike an zo da wani sabon ilimi ga abin da duk duniya take haka ake tafiya ga idi ga juma'a ko ina masallaci ana hudubar juma'a kai kuma kana zaune a gida kamata mutane su gyara na'am daga ƙarshe sai masu mu'addoyi da ya bar da wanda yawa da suke akwai akwai alhaji akwai alhaji hassan da masu aure masu lafiya ilimi cin da yawa to dukkanin su Allah ya biya masu bukatun su na alkhairi marasa lafiya na Allah ba su lafiya Allah ya sa Allah ba shi lafiya akwai nan wani muke tare da shi a nan wanda shi ma ya saka da su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta masa ya kanta ya sa ta huta kuma Allah ya ba su da musiba اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها واسع منقلها وغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخلاء والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كان مسلما خليل في لسانها وان كان مسلما فتجاوز عن سيئاتها اللهم اجعل قبرها روضه من رياض الجنه ولا تجعل كفرة من كفر النيران سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين